أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga keyan halitta annai Muhammad da shi sahabbansa da iyalansa waɗanda suka bi tafarkinsa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ran tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na masjidu imami ramadan yusuf tagammadahu Allah bi rahmatin min a wannan rana ta juma'a ashirin da biyar ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da uku ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi نا شرح نواقض الإسلام نا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه ودى شرح من لتاف نواقض الإسلام نا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أزمان zamanmu da mun fara karatu a farkon littafin mun yi karatu mun yi bayani akan me ake nufi da nawaqidul islam mun yi magana akan ayoyin ƙur'ani da wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi waɗanda suke nuna cewa lallai ana iya samun mutum ya zama da yana musulmi amma yanzu ya canza ya zama ba musulmi ba sadadiyan wasu ayyuka da zai da zai aikata waɗannan ayyukan sai zama sababi na ya zama ba musulmi ba duk da a da shi musulmi ne mun karanta wasu daga cikin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai in insha Allah a yau za mu ci gaba inda malam kuma zai fara yi mana bayanin mahimmancin sanin abubuwan da suke warware musuluncin mutum malaki wa dirasatu hadhihi an-nawaqid muhimmatun jiddan ko muhimmatan jiddan yace karanta ko koyon waɗannan abubuwa da suke warware musulunci abu ne mai muhimmanci jiddan na gaske ce tashi ruwan abu ne waɗanda suke da mahimmanci muhimmancin sosai da sosai ce ulama sannafu fiha musannafat yace kuma malamai sun rubuta littattafai akan wannan matsala din matsala ta abubuwan da suke warware musulunci وجعلوا لها مكانا fi kutubil كتب Ko malamai sun sanya ma. abubuwan da ke warware musulunci guri na musamman hatta a cikin littattafai na fikhu san karanta littattafan fikhu za ka ga su ma suna faɗan wasu abubuwa da suke sa suke sa mutum ya zama ba musulmi ba tun daga mataki na farko kuwa a littattafan fikhu mu duba misali mataki na ahlari ai malam mai ahlami ya ɗayi tsokaci akan akan abin da ke ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya zama ba musulmi ba inda yake cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir ko kaga farko kenan da shine mataki na farko na koyon fiqhu na koyon addini a matakai na fiqhu ce duk wanda ya salla ba tare da alaula ba da gangan yake to ya zama kafiri ya kaga da ni da kai ake yi ba da mai zuwa coci ake yi ha ana magana ne da wanda sun ka sai daga cikin shubuhan da zaka yi suna cewa ya zai mutum yana ce la ilaha illallah kuma a ce ya zama kafiri ko haka suke cewa to malam ya hada ni da wa yake yi ba da mai ce la ilaha illallah yake yi ba amma kuma wannan aikin ta sa la ilaha illallah bai mashi amfani ba to haka in ka haura littafin iziya shine mataki na uku ko a karatun zaure daga alari sai ashmawi sai iziya zaura littafin iziya shi ma ya tsokaci akan irin wannan matsala lokacin da yake magana akan abin da ya shafi aikin haji sai ce wa amma man jahada ha au jahada wujubiha ha tadda da anin islam ce duk wanda ya ce bai yadda da aikin haji ba ko ya ce bai yadda cewa aikin haji wajibi ne to ya yi ridda ya bar musulunci ya ridda ya bar musulunci da mai zuwa coci ake a da ni da kai ake yi masu faɗin la ilaha illallah amma kuma ga wani aiki da in kai faɗin la ilaha illallah ka ba zai amfane ka zai sa mutum ya yi ridda ya bar musulunci to haka in ka gama da littafin iziya ka shiga risala shine ma babin farko a risala babin da ke magana akan abubuwan da sai ka kudurce shi a zuciyanka kafin ka zama musulmi in baka kudurce waɗannan ba baka zama musulmi ba babu ma tanqiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajibi umuri diyanat a wanda babin farko kenan a littafin risala babin farko a ciki zaka zo inda yake cewa wala yakmulu al-qawlu bil illa bil amali wala qawlun wa amalun illa bi niyyatin ولا قول wa ونية wa niyyatun illa yake cewa babu yadda za mutum ya zama mai imani kawai dan ya faɗa ma baki sai ya yi aiki ce faɗa da aiki bai yiwuwa sai an samu tsarkin zuciya ce faɗa da aiki da tsarkin zuciya ba sa aiki sai an dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma kore imanin in ba samu wannan ba in ba samu waɗannan matakai guda hudu ba to to shi yasa maluma malanan faɗa mana cewa maluma sun sanya mishi matsayi na musamman musamman a cikin littafin fiqh yace wa huwa hukmul murtad shine hukuncin wanda ya ridda hakan ka tsallake risala ta ji littafin da ke gaba da ke daga risala sai shi muktasar khalil na allamatul khalil shi bayana da babu babi da ya kulla shi babi ne ma ya kulla babu hukmul murtad babi da ke magana akan hukuncin wanda ya ridda wana wanda da ta ga musulmi ne amma yanzu ya zama ne ba musulmi ba to haka ka ta haurawa ka ta haura bari ka zo littafan hadisi ka zo littafan sifta, tafsir ka zo littafan aqida tauridi, haka za ka gani to haka ke kulla babi ce hukumul murtad yace fi kulli kitabin min kutubil fiqh yaj'aluna kitaban yusammunahu kitabu hukmul murtad wa babu hukmul murtad ce dukkan littafan fiqhu manya-manyan littafan fiqhu sai sun sa babi na musamman matattara na musamman ce hada kitabu hukmul murtad wannan zai tattara mana hukuncin wanda ya riddani, ko a ce babu hukumul murtad ko a ce wannan babi ne da zai magana akan hukuncin wanda ya ridda yace fil muqawwalat wa fil mukhtasarat a manya-manyan littafan fikihu da kuma takaitattun littafai an ba da misali da mukhtasarul khalil ya cikin mukhtasarat ko na alamatul khalil ka haura manya-manyan irin su mudawwana duka za ga irin waɗannan abuwab din ah, mudawwana na eh, Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala duka za ga irin waɗannan Babu kaɗin da suke magana akan kitabu hukum murtad ko babu hukumi al-murtad qalu suke cewa malama suna cewa wal murtad huwa alladhi yakfuru da islami Na aka ce wanda ya ridda shine wanda ya kafurce bayan musuluncinsa yace imma ƙadin bi ƙalbihi أو شك يحصل له في أمور الدين يا كافر تني ko sanadiyan wani abu da ya kudirta a zuciyarsa to don mutum yana kafurcewa da kudiri na zuci da abin da ya kudirta a zuciyarsa zai zama ba kafuri ba kawai misali da muka bayar tsazu akan da na malam mai idiya da ya magana akan aikin hajji kaga kin yadda da wajibcin aikin haji a ina ne kin yaddan yake a zuciya ne ai zai cewa ba wajibi bane ko ya cewa ma ba aikin haji a musulunci misali ai a zuciya yake a gane to mutum mutum zai rija ko saboda wani abu da ya kudurta a zuciyarsa aw shakkun yahsul lahu fi umuri din ko saboda shakka da ya same shi akan wasu al'amura na addini ya zama yana shakka yana sai yana ganin ya za a ce kaza wajibi ko ma ya faɗin da bijiro da wasu to in aka ce kaza to kaza ba to ga wannan kuduri kenan na zuciya shi au fi'lin kuma mutum zai iya kafurcewa sanadiyyar wani aiki da an su da lighairillah kaman yayi ma wani wanda ba Allah ba su jada. da zimman girmamawa irin girmamawa da ake ma Allah aw yadhbaha li ghayrillah ko ya yanka dan wani Allah mu yi wannan karatun a masayi jahiliya ku mutum ya yanka ba dan Allah ba saboda wani ya sa shi yanka in ya yanka kaza zai samu biyan bukata kaza ya je guri kaza ya yankan ko ya samu a specify masa ma dabban misali ha wani ya ce in zai yanka yanka a tsaye wani a ce yanka ta ƙiya wani a ce ya haƙa rami yana yankawa kafin ta gama shure-shure tura ramin ya rufe wani a ce ya yanka sai tafiya barta kawai a gurin ta ta shure-shuren ba ruwan shi da mai zai faru da namun bayan nan wani kaza wani kaza ko yanka wanda ba don wani Allah wannan shi ma yana sa mutum ya yi ridda bar musulunci ce aw ko yayi bakance dan wani Allah balake hada fi'lun ce kaga da aka lissafa ayyuka ne man fa'alahu faqad irtadda duk wanda ya aikata su ya ridda ce au qaulun ko mutum zai yi ridda sanadiyan wata mazanci da zai fada bi an yatakallama bi sabbillahi ta'ala aw sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mutum ya faɗi wata magana na zage zage Allah ko ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wannan ridda ne ha mutum ya zagi Allah ko ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma da dani aw sabbi dinillah aw dinil islam ko mutum ya zagi addinin musulunci ya faɗi maganganu wanda yake nuna wulaƙantawa da tozartawa da ƙasƙanta wani abu na addinin musulunci Wale yake ga Allah madaukakin sarki ya fara cikin tauba Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum ah wannan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya lokacin da ake dawowa daga yakin Tabuk yakin Tabuk munafikai suna suna baya sai suka rinka zayin sahabbai sai cewa dube su in wajen ci ne suna kan gaba ma wajen yaƙi duba ɗan yaƙin da aka yaka da wannan wai sun gaji yaƙi fa aka yi fa an kashe wasu fa su waɗannan su suka kashe sauran arnan aka yi nasara ana dawowa ga ganima ga bayi da aka ba na arna waɗanda aka kakkama amma kuma suke zagi Allah maɗaukakin sarki bayan suna wannan wani daga cikin sahabbai sai ya ji sai ce wallahi sai na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kuke faɗa ya je ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya su ƙaro so ya tambaye su Allah ya saukar da aya yana faɗa ma annabi hukuncin su ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nan'ab Allah ce in ka tambaye su za su ce maka a ko muna dan hira ne to da mu dan rage wannan zafin tafiya kasa ana tafiya mai tsayi haka sai ana dan hira amma ba wani bane ko wasa ne kawai da dan abun nan sai Allah ce ka tambaye su abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un shin da Allah da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuke yin izgilanci kaga su ai directly sun yi ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma aikin da sahabban suka yi wa ya sa su Allah ko haka bane ta harshen manzansa a ayoyin Allah to aka sai zama yanzu sahabbai suka zaga darake amma indirectly wa suka zaga addinin suka zaga so da ai ba sahabbai bane suka sa ma kansu su je su yaki Allah ne yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqatil fi sabilillah ko haka bane waqatil fi sabilillah Allah ne yake manzon Allah je ka yaki dan Allah kuma yake wa harrul mu'minin ka zabarar da mu'minai ka kwadaitar da mu'minai su yakin tare da kai kaga sun je sun yi biyayya ne ga Allah sai ake zagin su akan aikin da biyayya ne ga Allah sai Allah ya kafi fadar ka duba tambayar da Allah yi abillahi wa ayatihi wa rasul yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah ina sa nan Allah bai ba kawo maganar sahabbai ba yanzu fadan Allah ne da shi ake yi da manzansa ake da qur'aninsa ake ba da su ake yi Allah ce to la ta'tabiru kada ku bada wani uzuri Allah ce ban bukatan uzurin qad kafartum ba'da imanikum tabbas hakika yanzu kun kafirta bayan da kuna masu imani a cikin kaga mutum yana iya yin rijjar sanadiyar mai magana sanadiyar magana kaga Allah ya tabbatar da cewa a da su menene masu imani qad kafartum ba'da imanikum a da kun kafirta tabbas bayan imanin a kaga a da kuna masu imani amma yanzu kun zama ba masu imani a gane malaka farridda takunu bil qawli wa takunu bil fi'li yace ridda tana kasancewa da magana tana kasancewa da aiki wa takunu bil i'tiqad kuma tana kasancewa da kudiri na zuci wa takunu bil shakk fi shay'in min umuri ad kuma Rijja tana zama tana kasancewa sanadiyyar shakka akan wani al'amari daga cikin al'amuran addini kamar shakka fi wujubi sala kamar wanda zai rinka kokonton wajibcin sallah na ta ya za a ce sallar nan wajibi ne to bari dai mu yi in ya wajibin ne to in ma ba wajibin bane ne mun dai sauki misali hmm? baka sa akwai mai cewa ba sai inda za a dace ba ku akwai masu faɗa ko eh Eh, sai ce ba sai inda za a dace ba mu dai mun sai inda za mu dace shi kuma nan muka saba to ba haka wani sai ce ana lalube ni waya cikin duk, ƙarya ne wallahi da kafa muke taka haske ha ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu ne a haske lailuha kana hariha, la yazihu anha illa harik to mutum yayi shakka akan wajibcin sallah misali au shakka fi wujudiz zakka ko ya dinga shakka akan wajibcin zakka au shakka fi tauhidi ko ya shakka kan tauhidi fa innahu yukfaru to wannan tabbata yana sa mutum ya kafirta wa shakku huwa taraddud bayna bayna amrayn aka ce shakka shi mutum ya dinga kai kawo tsakanin abubuwa guda yana ganin da yin da rashin yin wanne yafi wai bai da tabbas akai da to wannan ba musulmi bane musulmi shine wanda Allah madaukakin sarki ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga ne gaba daya babu one leg in one leg out an gane ku amma duk wanda ya zama yana yana abun ne ya zo munafiki kenan muzabzabi sune na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula su ba su yi nan ba su ba su yi nan ba wasu na raba kafa iwa eh, in ta ruwa rijiya in ba ta yi ba masai ku Allah shiryar da mu malike wa anwa'ur ridda kathira ce au nau'ukan ridda au wanda suke sa mutum ya ridda suna da yawa ce wa sheikh rahimahullahu ta'ala zakara fi hadhihi risala ahammuha wa azamuha yace shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a cikin wannan risalan ya faɗi waɗanda suka fi muhimmanci ne don suka fi girma dukkan sauran suna iya shiga ƙarƙashin guda goma da ya lissafa a wannan littafi ya ce wa illa in ba haka ba aifan na waƙudu kathiratun abubuwan da suke wara musulunci suna da yawa wa satajjunahu fi kutubil fiqh fi babi hukmul mutar. kuma za ka gan za ku gansu a cikin littattafan fiqh a babin hukuncin wanda ya ridda a cikin ashifa mako alqadi iyad رحمه الله تعالى ملتاس الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم شما ما كان عن باب حكم وحكم وندير بالك ولشيخ محمد بن عبد الوهاب ولشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة yake wannan malami mai suna sheikh abdullahi bin muhammad ya da littafi shi ma da ya tattauna irin wannan matsala ya samu littafin alkalimatun nafi'a fil mukaffiratil waqi'a ce kalmomi masu amfanarwa akan abubuwan da suke sa mutum yayi ridda da kuma suke aukuwa malaka wahiya maqbu'atun fi durar saniya wa ghayriha ita zaka isamu su a waɗannan gurare cewa al'an lamma fashal jihar washtaddat ghurbatal din yace amma yanzu da jahilci ya yadu kuma baƙwantan musulunci ya tsananta a asan a wannan zamanin ne yake da suna abubuwa da yawa na karantarwan addini sai suke kuma zama baki wannan kuma su ne asalin karantarwan addini ko saboda an ɗaga ƙafa an yi nisa da ba da kulawa zuwa ga karantar da su ko kuma saboda mutane sun ja da baya wajen sauraron karantarwa ya danganta da mujtama da community wani community karantarwan ne ya yi karanci wani community kuma mutane ne suka ja da baya wajen sauraron karantarwa an fahimta ku duk da cewa abin da ke zahiri shine a mafi yawan lokuta mutanen su suka fi jan baya sama da karantarwa inda a wannan zamanin rai rike sauraron dr ibrahim rijal lemu hasirahullahu ta'ala yake fadin a wannan zamanin Allah ya ya cire mu duk wani wanda ke rayuwa a zamanin nan hanzari na jahilci Ba ka dalilin da sa ka zama jahili a wannan zamanin ba ka da wannan dalilin. tun babu hanyar da ba a karantarwa babu hanyar da ba a karanta kawai abin da ya rage maka ya amfani da hankalinka a matsayinka na mai hankali ha ka zaɓi karantar wanda kasan shi zai shirye da kai zuwa ga hanyar Allah saboda kowa ya san daidai ha kowa gyara ya sani ko kowa bata ya sani kowa sai dai mutum ya bi dan son zuciya ce to a wannan zamanin da baƙwantan addini ya tsananta za ga abubuwa waɗanda su ne asalin addini in ka zo kana karanta sai mutane su ɗauka kamar ka zo da wani abu sabu sai ka koma da su zuwa ga asali sai ga wani na tambayan ka to su waɗanda su kai kaza su ba kaza ba ne a ta ba mu labarin lokacin mana karatun littafin risala a yalwa a cikin haka muke da malamin wani dattijo ya Ya zo in ka wuce in za ka je yalwa primary school in ka gangara ta yin gangaren karo in ka tsallake gada ban da hagu wadda gidan alhaji wali nan dama ban ka dan wuce a wani zawiya haka da ake zaman ɗariƙa to kafin ka kai zawiya a wani masallaci a hannu hagu a nan muke karatu a wajen masallaci a speaker sai malamin so daga wancan zawuyan, mun tashi a karatu shi zai kira malamin yake risala nan da kun ce risala kuke karantarwa amma risalan nan ba irin na ne, malamin mai ce wallahi shi ne ba bambanci yace to a karatu kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza nuna mun gurin aka nuna mishi aka karanta aka mishi tafsiri wallahi tsaya shiru yana kan shi fa ba wai karatu risalan ba ya karantar amma bai fahimci gurin haka ba sai a rana an fahimta ko bai karanci bai fahimci gurin to ina ga ɗaliban da ya karanta da su su kuma ba an fahimta ku to kaga sai zama ba addinin ake yi ba a ko ana karantawa ne saboda da samu albarkan karatu ba ana karatu bane dan a gane ayi aiki ne an fahimta ku to yayin mala to yanzu da kwantan addini ya tsananta ke zahara nasun min alladhina yatasammuna bil ilm yace sai mutane suka bayyana waɗanda suke jingina kansu suke da alaka suke da tuffantuwa. da ilimi wa yaqulu sai ka suna cewa la tukaffirun nas na ce kada ku dinga kafirta mutane yakfil ismul islam ko an mutu ce shi musulmi ne ai ya isa annahu yaqulu ana muslim an yace ni musulmi ne ya isa ya wadatar walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata ko me kar ku ce shi kafiri kar ku ce shi kafiri ce lau dhabaha li ghayri allah law sabba wa rasulahu ko da ya yanka ba dan Allah ba ko da ya zagi Allah ya zagi manzon Allah law fa'ala ma fa'ala ma dama annahu yaqulu ana muslim fala tukaffirhu ko me ya aikata matakan ya ce shi musulmi ne to ko ku bar shi a musulmin shi yace wahala hada yadkhulu fi at-tasammi bil islam al batiniyya wal qaramita yace da wannan ne yake shiga cikin sanya suna kawai ya shiga cikin masu kiran kansu musulmai shine batiniya da alqaramita wani ƙungiyoyi ne na shi'a Ya ce ta wannan sunan suka shiga su ma suke kiran kansu musulmai wa yadkhulu fihi alquburiyun haka masu bautan kaburbura su ma da wannan ne suke samu suraba su ma suke su ma musulmi ne wa yadkhulu fihi arrawatib haka shi'a su ma suke su ma musulmi ne wa yadkhulu fihi alqadiyaniyya su ma masu ƙadiyaniyanci ɗan ahmadiyya kenan ne ƙadiyaniya. yan ahmadiyya su ma sai su su ma musulmi yan ahmad mirza gulam ko wanda su suna a addininsu da Shi ne akwai wani annabi da aka samu bayan annabi muhammad sallallahu ɗan indiya ni suna ahmad mirza gulam suka ce shi ne Allah ya faɗa cin ƙur'ani cewa wa ya'ti من بعد وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmad suka ce shi ne wannan Ahmad a Gulam ɗin Indiya ne za ka wai sun yadda annabi Muhammad annabi ne amma ko bayan shi akwai wani annabin kuma ya zo da littafi Ahmadiyya kuma za ga mutane musulmai suna tsaya su yi sallah a masallatansu musamman sallar juma'a ko suna matafiya ko na mai kama da haka ya kata mu fahimci irin waɗannan ba musulmai ba ne yace wa yadkhulu kullu man yadda'i al-islam haka duk wani wanda kawai ya kira shi san shi musulmi shikenan sai hada shi da musulmai yaquluna sai suna cewa la tukaffiru ahadan walau fa'ala ma fa'ala kai ku kafirta kowa ko ya aikata duk abin da ya aikata aw ya taqada ma taqada ko ya kudurta duk abin da ya kudurta la tufarriqu bainal muslimin yace wa kar ku raba tsakanin musulmai ko kuna raba musulmai kuna kawo musulmai rarrabuwan kai haka zakai suna cewa malaka subhanallah sarki ya tabbata ga Allah nahnu la nufarriqu bainal muslimin mu ba raba musulmai muke yi walakin haula ilaysu muslimin su wayancin din ba musulman bane ai mu da wamu shine a rarrabe tsakanin aya da tsakuwa a rarrabe tsakanin zare da abawa a fahimci ga musulmi ga wanda ba musulmi ba kar a dauki haƙƙin musulmi a ba wanda ba musulmi ba ba ba musulmi muke raba haula laysu laysu muslimin li'annahum lamma irtakabu nawaqil al-islam kharaju min islam saboda ai da suka faɗa suka aikata wanda suke warware musulunci ai sun fita daga musulunci fa kalimatu la tufarriqu bainal muslimin kalimatu haqqin walmuradu murad biha batil yace wannan kalma cewa kada ku rarraba tsakanin musulmai kalma ce ta gaskiya amma ana nufin barna ce da ita tabbas raba tsakanin musulmai haramun ne amma wa'annan musulmai ne kaga shi yasa ce kalma ce ta gaskiya amma abin da yake nufi da ita menene barna ce yace li anna sahabata lamma irtadda man irtadda min al-arab ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam qataluhum yace ga sahabbai lokacin da waɗanda suka yi ridda daga wanda suka yi ridda daga cikin larabawa bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su bada zakka ba sai da wajibin zakka ba sahabbai gaba ɗaya suka haɗu suka yaƙe su ha ma qalu babu wani daga cikin sahabbai da yake la tufarriqu bainal muslimin yace kar ku rarraba tsakanin musulmi babu yace li annahum laysu muslimin ma damu ala ridda saboda ai su ba musulmai bane da sun yi ridda matakan suna kan wannan riddan ba musulmai bane malike wa hadha ashaddu min annaka tahkumu li kafirin bil islam yace wannan magana da kake faɗa fa ya fi tsanani sama da wanda asali kafiri ne na asali ka ce mishi musulmi ne za ka samu kafuri na asali ka ce wane musulmi ne ya fi sauki sauki sama da wanda ya rida ka ce kai da ya rida ba malike ya sayatikum anna min ar-riddati man lam kafir ce zai zo maka a karatu zaka ji bayani filla cewa mutum ma ga kafuri ne ce bai da ba ne. kin yadda da kafurcin kafuri yana sa mutum shi mai zama kafuri ki za karatu zai zo akan haka yace au shakka fi kufuri ko mutum ya rinka shakkan anya ya za a ce mishi kafir yana shakka shi ma yana sa mutum ya zama kafir malaka wa hadhihi almas'ala wa hiya wa hiya man lam aw shakka fi kufri fa huwa kafirun mithluhu yace wannan matsalan cewa wanda bai kafirta kafiri ba ko yake shakka akan kafircin kafiri shi ma kafiri ne irin wancan kafirin yace wa haula yaqulun zaka yi kuma suna cewa لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل ما دام أنه يقول لا إله إلا الله لازم نشوى يا ذاك كافر تاشي بان ينتي لا إله إلا الله أنتم واجهوا الملاحدة وتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام سيتشوى قوي كلهم كجوكو فتكنشي الملاحدة ما سين تأدنش كبر وأنا منا سو سنشي سو مسلمين كجالي سو سو تكاننسو لألا أما با مسلمان نيوى حكا سكيف هذا حكا سكيف هذا kwanan nan naji wani mai wa'azi daga cikin masu wa'azi ah, shi ma yana faɗa waya za ka kace wani ba musulmi ne kace wani ya kafarta. addinin na hannunka kari ha ai ba kai kace ba hukunci ne Allah ya faɗa wanda ya aikata kaza kafiri ne malai ce na qulu lahum sai mu ce musu wala da'u anna hum alaihi islam amma haula fa yakhda'una an-nas wa yakhda'una anna al-kufra huwa al-islam jama'a yake cewa mu sai mu ce musu ko da sun yi iddia'in cewa su suna abinda suke kai musulunci ne mu abin da muka yadda shine waɗannan mayaudara ne yaudaran mutane suke suke iddia'in kafirci ya zama musulunci wanda ce fa ha'ulai ashaddu min al-mulahada to ai waɗannan sun fi tsanani sama da ƴan ta'adda ai wanda wanda ya dauki bindiga yayi ta'addanci ya fi sauki da wanda ya ridda ce fa riddatu ashaddu min al-ilhadi wal iyad billah ce ridda ya fi tsanani sama da ta'addanci Allah ya tsare mu sai ce fa yajibu an na'rifa mawqifana min hadhihi al-umur wa numayyizuha wa ko ko wa natabayyanuha yace ya zama wajibi musamman matsayin mu ga wannan al'amarin mu bambance al'amura ko mu bayyana al'amura li'annana al'an fi ta'niya yace saboda a wannan zamanin ana cikin makanta fa hunaka nasun yu'allifuna wa yaktubun wa yantaqiduna wa yahadarun saboda akwai mutane yanzu haka suna rubuta littafai suna rubuce rubuce suna yin muhadarori suna hada seminars wa yaquluna la tukaffiru almuslimin suna cewa ku daina kafirta musulmai wa naqulu kuma muna cewa nahnu nukaffiru man kharaja anil islam mu kuma muna ce musu a muna kafirta wanda ya bar musulunci ne ba musulmi ba amma almuslim fala yajuzu takfiruhu amma wanda ya zo musulmi dama bai halatta ka kafirta shi wai an gane ku su suna cewa kar ku kafirta musulmi ne musu a'a wanda ya bar musulunci ne muke tabbatar mishi da ya bar musulunci amma wanda dama musulmi ne ya haramun ne a kafirta shi shi yasa ake za ake koya maka gawabi da hukunce hukunce da abin da sai ya tattara kafin mutum a ce ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace da akai mu ya mun dan wuce lokaci kadan to kama na so mu karasa mukaddiman nin yaso zama na gaba sai mu tashi akan abu na farko daga cikin abubuwan da suke warware musulunci abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo da ya kare mu da dukkan sharri na duniya da lahira ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على wa وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله